Hada-Hada TV. Masoya na gabaki ɗaya, ku zo ku kalli gidan Hada-Hada TV. Kowa da kowa in dai kai masoyina ne ka zo ka kalli gidan Hada-Hada TV. Ku danna subscribing domin kallon wannan shirin gidan Hada-Hada. Yi liking, a comment, ku danna subscribe. Ina masoya na na duniya gabaki ɗaya. ku zo ku kalli gidan hada-hada a TV, tanar gidan hada-hada TV. Masha Allah, wato yanzu Maryam, a cikin fim ɗin gidan hada-hada wanne sun aka suka ga sun ɗin ya burge ki gaba ɗaya kaf ko a waƙar da aka ko a gun kalangu ko kuma a wanne sun aka kika ga sun ɗin ya burge ki gaskiya a cikin gidan hada-hada babu sun ɗin da ya burge ni irin sun ɗin hannabi eh. da ya mari wannan ɗin nan da ya mari zumbuɗi eh, sin ɗin da ya ba da ya burge ni sosai lokacin da ya zo ya same ki yake miki magana sai hannafi ya shigo shine gaskiya sin din ya burge ni sosai a cikin gidan eh to a cikin jaruman mu na ciki gaba daya eh a cikin jaruman mu ko kuma in ce na fim gaba daya ko kuma a cikin jaruman mu na cikin fim din gidan hada hada wanne jarumi ne aktin ɗinsa ya burge ki a gaba ki daya eh a iya iya jaruman gidan hada hada ba kafa ce na isan kan eh Annafi. Annafi kaninki eh. kenan. Kin ga jarin Annafi shi yake jin daga mamma gidan hada-hadar. Shi ya fi birge ni. Eh. To ne jan hankali yake ga masoyanki domin su da fifi domin kallon gidan hada-hada. Gaskiya ku zo ku kalli gidan hada-hada. Mm. Za ku nishaɗantu za ku faɗakantu. Kai komai ma za ku yi. Da kuma za a yi dariya <laughs> don fim ne na komedi. to wanne zo kika taka a cikin fim ɗin gidan hada-hada a me kika fito na fito a budurwan alhaji mai gidan hada-hada eh <laughs> to mu budurwarsa irin wahala kike ba shi a soyayya ko kuma ba mai wahala ba ce yana shan wahala a soyayya nan eh sha wahala sosai to yanzu wanne sako ki tura ga yan uwanki da suke harkar fim to yan uwana da suke harkar fim sai dai in mana addu'a Allah mm. ubangiji ya sa mu ci gaba a rayuwarmu eh. Allah ya sa mu fi haka eh. shikenan abin da zan ce to Allah ya tabbatar da alkhairinsa Allah ya ƙara girma da ɗaukaka ya shige gaba ya yi jagora mun gode sosai masoyan Maryam Intete ku je ku danna subscribing gidan hada-hada TV domin kallon shahararren fim ɗinta mai suna gidan hada-hada series fim dan fim ne mai dogon zango ba a san ranar ƙarewarsa ba kuma insha Allah nan ba da daɗewa ba za a ci gaba da sakan muku wannan fim ɗin ga ɗaya daga cikin jaruman mu kun ganta Maryam Intete celebrity ta cikin TikTok ni na iya faɗa daidai haka ne haka yake ko TikTok ne a TikTok ni ko sai TikTok Ani kai ani kin san da <laughs> comedy ne ni ma sai a hankali. To mun gode jaruma da fatan dai kin ji daɗin wannan hira da aka yi da ke. Sannan akwai wata tambaya da masu kallon mu suka turo suka ce dan Allah a tambayi Maryam Intete domin ta bada amsar ta. Maryam Intete a cikin fim ɗin Hausa gidan hada-hada shine kamaran ki na farko ko kin yi wani fim kafin shi. gaskiya gidan hada-hada shi ne da farko eh. a fina-finan da na fara. Eh, shi aka fara ɗora muke kamara. Shi ne aka fara ɗora muke kamara. To amma mamakin da suke ai sun ga zamekin ɗin fim ɗin gidan hada-hada sun ga ai yadda kika jajirce kika yi aktin mai kyau. ya ce wani kamar irin kin daɗe kina yi ɗin kamar irin kin daɗe kina yi ɗin nan ashe wannan gidan hada-hada shine na farko to Allah sa an fara a sa'a Allah ya taimaka Allah ya shige gaba ki bi ki fi manya-manyan jaruman nan namu su Hadiza gaban su Fati Washa su Aisha Aliyu Tsamiya su Rahama Sado gaba ɗaya ki danne su ki zama ke ake ganin insha Allah Allah ya tabbatar da alkhairinsa mun gode jaruma sosai sosai ki musu bayi bayi masu kallon yaya normal ne mun baki dallafa wake neman sa ni ce ke kike neman dalla kai me ya hada dalla da wannan kawai ya dace ki ki shi ki eh wannan abu da nan kila ma daga can sai ya shi daga can yanzu kai har kai lokacin da zaka zo ka same ni kana gaya min cewa wai ni in ja masa kunni yana neman mata to in bai nemi mata ba maza kake so ya nema ba wani kuɗi da yake a jikina yanzu komai ya ƙare sai da ko mun tsofaffi ai dole ka rasa kuɗi su tsofaffin nan fa shan mai ne da su kaga wannan kan abin da zai ɗauka ko ka isa ka ɗauka ba wurin da gani duk gauraye ne a cikin mace da namiji ba wanda yake da aure suna zaune dai a ciki kaga ka wuce mu tafi ni ba bana son yin ruwa yanzu za a samu ɗari biyar a gurin dubu ɗaya ne kana da canji mun shiga ciki a ba ku ɗari biyar irin matan nan ba ta ba da kuɗi ne ya muna ka ba ruwa wai kan gura uban duka a gidan nan wanda ya tsaya wai ce wata irin biya ki kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan shila sanki yi mini ila zuciya na kwalla jirgin so ya lula samu mu shige cikin daula ashe da sauran mata masu da muke Que abun kira ga masoyanmu mabiya ba waɗanda dai duka masu son mu masu bin mu a channel channel ɗinmu na kan YouTube. Ci gaba da kallon wannan shahararren shirin namu mai suna gidan hada-hada wanda ba sai an baku labari ba idan kuka kalla sau ɗaya kawai da kanku za ku dinga bibiyan mu. Na gode. Za mu dinga samu ku wannan series mai suna gidan hada-hada za mu dinga sa muku shi a YouTube channel ɗinmu mai suna gidan hada-hada. Ku shiga ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode sai kun biyo bi gidan hada-hada TV. Kun Ayatul Ayatullahi take kamar da kuka sani. Bisa ga dukkan yanayi da kun ganni kun san na zo muku da sabon abu. Ina tafa ne da sabon series ɗinmu mai suna gidan hada-hada. Wanda shi wannan gidan hada-hada ɗin na tabbata da cewar za ku ɗebi nishaɗi a cikin wannan shiri mai suna gidan hada-hada. wanda zai zo muku a YouTube channel ɗinmu tagwaye guda biyu, DZ Hausa TV da gidan hada-hada TV. Ina mai gayyatar ku ɗaukacin masoyanmu Facebook, Instagram da YouTube da ku zo ku subscribing waɗannan channel guda biyu sannan ku tsimaye mu nan ba da jima ba don ganin gidan hada-hada ku gaya za ta kaya. Ni kaina if I dey kwam gidan hada-hada. <laughs> Na gode.